ولأئمة الأربعة المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أنقوى مسلمين godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya kawo rayuwarmu wannan rana ta laraba ranar uku ga watan Ramadan. ƙaurar annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai wacce ta daidai da bakwai ko ga watan biyar haihuwar annabi isa ɗan maryama alaihi wasalam shekara 2019 kuma mun haɗu a wannan masallaci na juma'a na ƙungiyar ce zaratul bidiya wai kamata sunna a wannan gari namu na azare karamar hukumar katagun a wannan layi da ake masa inciya da layin sardauna. Muna roƙon Allah ya ji kan mu'asasin ƙungiyar jama'atu zalatul biliya wai kamata sunna a shek Ismail Idris Zakariya. Daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Binni da ƙauye har ma kira ya je ga makotanmu Allah ya biya malan da aljanna malamin sura tauhidi a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi hidimar da yawa addinin musulunci a duk wannan duniya tamu ubangiji Allah ya biya malan da aljannar firdausi haka dukkan magabatanmu da suka gabata malaman da suka ta kira zuwa ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama har rayuwarsu ta ƙare. muna fatan ubangiji Allah ya ci faka musu da alkhairi Allah kai musu wannan aiki kan mizani wanda muke suke muke raye tare da su a yanzu kamar fadilatu sheikh Asani Muhammad Muhammad Sani haya Jingir wanda yake mana jagoranci a mataki na ƙasa baki ɗaya muna masa addu'a ubangiji Allah ya ƙara ɗora shi akan daidai Allah kar ya bar malam da dabararsa ko tunaninsa daidai da kibtawar ilimi Allah ya sanya shi a cikin taimakonsa cikin dare da yini Allah ya masa ɗaukakar da yake yi wa masu ɗaga addininsa Allah ya masa kariyar da yake wa masu kare addininsa Allah Ubangiji ya taimake mu ya sa aljanna ita ce makomar mu haka nan dukkan mataimakansa bangaren agaji bangaren shugabannin gudanarwa administration da dukkan malima tun daga national har jihohi har rassa Allah ya taimaki masu taimakon addininsa yanzu kuma za mu ci gaba da karatu kafin nan ina addu'a ga malamin da Allah ya sa aka turo mana wannan gari Alhaji Adamu wato kanal ritaya da yake mana tafsiri a wannan gari namu na azare a tafsirin santa Allah ya taimaki malam Allah ya sa ya gama wannan aiki lafiya ya koma ya tarda iyalinsa lafiya kamar yadda ya baro su lafiya kuma Allah ya sa ya koma gida a matsayin wanda ya je jihadi don daga addinin Allah ubangiji Allah ya ɗaukaka shi Allah ya kare mana shi Allah ya taimake shi karantarwarsa lalle tana tasiri muna shauraron karantarwar malam Allah ya kara masa hakuri kuma da zama da mu ubangiji Allah ya taimake shi da faɗan abin da in ya faɗa addinin musulunci zai ƙara haskaka kuma lalle muna wa malam addu'a karantarwa ana sa'a dan muna jin yadda karantarwa take gabata tunda muna zanna a wajen gashi kuma a kafafun watsar labaru kamar gidajen rediyo muna jin karantarwa malam yadda take gudana Allah ya saka masa da alkhairi zamu ci gaba da karatu yanzu a suratul baqara zamu tashi tilkar rusul Allah rahma bismillah Allah mai girma da ɗaukaka yake wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama nuni ko kuma duk mai shauraron Alƙur'ani. Allah ya ce, tilkal mazakuratu minal ahakami wa'yancan abubuwa da aka ambata na daga hukumce-hukumce Allah maɗaukaki ya ce, lahi ayoyi ne na Allah. nataluha alaika bil haqq muke karanta su a gare ka da gaskiya wa innaka laminal mursalin lalle kai kana daga cikin manzanni anan an yi wa annabi nuni da wannan ko sai aka ce to tilkar rusulu 'yancan manzanni da aka ambata faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashin su akan sashi Allah ya ba wa wani manzan abin da bai baiwa wani ba, Allah ya ba wa wani manzan abin da bai baiwa wani ba, Allah ya fifita wani manzan da abu kaza wanda ba a baiwa kowa ba sai shi, saboda haka Allah mai girma da ɗaukaka ya ce tilkar rusulu wa'yancan manzanni, faddalna zahun ala abin? mun fifita sashi akan sashi, bi kasisihi a abinan bi wato binaqabatin laysat li ghairihi mun keɓance shi da wani abu wanda waninsa bai da shi sai shi din ne yake da shi kawai mun keɓance shi da abin da wani ba shi da shi sai shi minhum daga cikinsu man kallama Allah akwai wanda yake magana da Allah wa minhum man kallama Allah daga cikinsu akwai wanda yake magana da Allah ba man kallama Allah kamar yadda na ambata ba man kallama Allah wanda yake magana da Allah ka Musa yace kaman annabi Musa yana magana da Allah warafa abadahum darajati Allah yace muka fifita sashi da darajoji Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da darajojin da bebe wa wani wani annabi ba bayan shi shine a ala gairihi Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kan wani wanda ba annabi Muhammad ba bi umumin da'awa da haɗewar da'awa jama'a annabi Nuhu duk duniya ya kira annabi Nuhu ba duk duniya ya kira ba annabi Ibrahim duk duniya ya kira annabi Musa duk duniya ya kira annabi Isa duk duniya ya kira ba wa wani annabi wanda ya kira duk duniya sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu ba mu taba aikowa wani manzo ba sai da yare irin na mutanensa dan yayi musu bayani ashe kaga annabi Isa turawa aka aiko shi wajen su kowa kowane annabi iya kabilarsa kawai ake turo shi amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an haɗe da awarsa ta duk duniya ne gaba ɗaya baƙaƙen fata da fararen fata da jajayen fata da inyamurai da hausawa da kare-kare da yamyam da tula da cikun da fashama da wannan kowane irin yare gaba ɗaya Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa katibin nubuwa sannan kuma da shi ya cike annabci babu wani annabi da zai zo a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa um, tafdil ummatihi ala sa'iril umami sannan kuma Allah ya fifita al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan shauran al'umma gaba daya lokacin da za a ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sallah guda nawa aka faranta masa hamsin annabi Musa alaihi salam ya ce ya Muhammad ka koma ka roƙa wa al'ummar ka sauƙi ba za su iya sallah hamsin a dare da yini ba. Annabi ya koma aka rage biyar, ya dawo ya ce, me aka rage ya ce an rage biyar ya ce, a ah, ai arba'in da biyar ɗin ma ba za su iya ba. Ya koma aka daɗa ragewa biyar, har sai da ta dawo saura goma. Annabi Musa ya ce wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, al'umarka ba ta iya sallah goma ba ma. ka je a daɗa ragewa aka koma aka daɗa ragewa biyar saura biyar ya dawo annabi musa ya ce ka koma a ragewa ya ce ya musa ya suka nuna kunyar ubangiji na a ce a rage a guda biyar ɗin da shi ne suka zama a zahar la'asar magariba isha asubahi. to fifita al'ummar annabi da aka yi yanzu in kai sallar azahar sau ɗaya kamar ka yi sallar azahar sau goma ne in kai sallar la'asar sau ɗaya kamar ka sallar la'asar sau goma ne in kai sallar magariba sau ɗaya kamar ka yi sallar magariba sau goma ne in kai sallar isha sau ɗaya kamar ka yi sallar isha sau goma ne in kai sallar asuba sau ɗaya kamar ka yi sallar asuba sau goma saboda haka mu Allah ya ba mu ɗaukaka saboda darajar annabin mu Allah ya ba mu falala saboda darajar annabin mu in kai aikin lada guda ɗaya sai a can a ninka ma ya zama goma saboda haka yanzu sallah biyar ɗin nan da muke yi a matsayin waccan sallah hamsin ɗin ake ba mu lada Allah ya fifita mu ko bai fifita mu ba Allah ya fifita mu saboda darajar wa saboda darajar mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam wal mu'jizat sannan Allah ya bawa annabi Muhammad mu'jizozi wanda ba duk annabi aka baiwa ta ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallama aje za a yi ta za a yaki ruwa ya kare an zo wurin da za a yi sallah annabi ya ce a kawo wanda suke da ruwa a kawo ruwan da za a yi alwala kowa sai su ce ya rasulallah ai duk ruwan gaba ɗaya iya na sha akan hanya ne yawanci ma sun shanye ruwansu babu wani ruwa da ake da shi sai a wurin wani aka samu ruwa a yar buta annabi ya ce akwai ƙwarya da ake tafa da ita aka ce ya rasulallah akwai aka kawo ruwan aka juye a wannan ƙoƙo annabi ya sa hannunsa a cikin ruwan ya ɗaga ruwan ruwan sai ya ci gaba da zubowa kamar yadda yake zubowa a famfo mutum tamanin suka yi alwala amma ce waɗanda suka yi alwala da wannan ruwa sun fi mutum tamanin wannan mu'ujiza ce ko ba mu'ujiza ba akwai annabin da ya taɓa yi wa al'ummarsa haka babu sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. sannan wani ya zo yana jayayya ya ce yanzu kai manzo ne annabi ya ce ni manzo ne daga Allah ya ce to in kai manzo ne daga Allah ka kira waccan bishiyar ta zo ta kalmar shahada a gabanka ni ma zan yi kalmar shahada in yarda da ka. annabi ya ce bishiya ta zo da izinin Allah bishiya ta jawo jiki ta girgiza haka ta girgiza haka ta zaro sai wata cak gaba daya tana murginawa ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kalmar shahada wannan mutumin shi ba ya kalmar shahada saboda haka wannan nabi kenan wayansu mutane sun sai raƙumi sai an zo za a loda mar kaya sai ya ki mutane suka kai ƙarar raƙumi wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya rasulullahi wannan raƙumi mun saye shi dan bukata mu amma baya yarda a loda masa kaya annabi ya ce raƙumi ka magana da izinin Allah menene dabararka na kin yarda su maka lautu bayan saboda amfani suka saye ka sai ce ya rasulallahi lalle zan yi magana da izinin Allah wayannan mutanen gida ba sa sallar isha sai sun yi barci sun farka saboda haka nake jin tsoron ina gidansu suna wannan mungun aiki in an tashi saukar musu da azaba ni ma azaba sai ta same ni don haka nake kin yarda a min lauki ko za su ji haushi su sai da ni in koma gidan da ake yin sallar isha a lokacinta jama'ar musulmi mun ji sallar isha da take a wurin Allah mun ji yadda abu hadasa ta faru a rayuwar manzon Allah saboda ita to ba daidai ba ne mutum ya ce yanzu dan azumi ne ya sha ruwa ya bar yawa sai ya yi barci ya tashi ya yi sallar isha ba daidai ba ne kar mutum ya yadda ya wannan annabi ya ce to kun ji uku saboda ba kwa sallar isha sai kun yi barci kun farka yake tsoron kar masifa ta sauka a gidanku ta same shi don haka ya ƙi yadda a yi masa lautu don a sai da shi ya bar gidanku suka ce in dai dan wannan ne ya rasulullahi mun ji mun gani za mu gyara suka je suka gyara kuma raƙumi ya ci gaba da yadda ana masa lautu saboda haka irin waɗannan suna da yawa dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tilkar rusul fadalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzanni mun fifita sashin su akan sashi minhum man kallama Allah daga cikin su akwai wanda yake magana da Allah shine annabi Musa alaihi salam wa rafa'a wa rafa'a ba'dahum darajatin Allah ya ce mun ɗaukaka sashi akan sashi da darajoji walau wa ataina Isa ibn Maryam albayyinati mun baiwa annabi Isa dan Maryama mu'ujizozi da bayanai dalla dalla na abin mamaki yana daga cikin abin da Allah ya ba annabi Isa alaihi salam in mutum ya mutu annabi Isa alaihi salam zai iya magana da shi ya tashi ya yi bayani akan dalilin mutuwarsa sannan kuma in ya so ya koma ya ci gaba da barcinsa na mutuwa wa ayyadanahu bi ruhil Kudus? sannan mun karfafa annabi Isa da rai mai tsarki Allah ya fifita annabi Isa akan shauran annabawa in annabi Isa zai je nan da nan ba zai je ba sai sun tafi tare da mala'ika Jibril duk inda yake yana tare da mala'ika Jibril wato abin yasiru ma'ahu an haisu masara mala'ika Jibrilu yana tafiya tare da annabi duk inda ya tafi yasiru ma'ahu haisu sara yana tafiya da mala'ika jibrilu duk inda yake tafiya Allah ya ce walau sha Allahu inda Allah ya so hudan nasu shiryar mutane jami'an gaba ɗayansu makata talallazina min ba'dihim waɗanda suke bayan annabawan nan da ba su yaƙi ba amma Allah bai so ya shiryar da mutane gaba ɗaya duk su zama musulmi ba ba za a daɗe da wucewar manzo ba sai ka ga waɗansu sun zama ‘yan hargowa waɗansu su zama ‘yan saɓani abinda annabin ya karantar ba shi za su aiki da shi ba sai su kawo da barbarunsu sai su kawo son zuciyarsu saboda haka Allah maɗaukaki ya ce walakin likita lahu sai dai yawan mutane sun zama masu saɓani limushi atihi zalika saboda haka Allah ya so faminhum man amana amma daga cikin mutane akwai waɗanda suka yi imani sabata ala imanihi akwai wanda ya imanin kuma ya tabbata akan imaninsa wa minhum man kafara amma daga cikin su akwai waɗanda kuma suka kafirta kan nasara ba'dal masih kamar yadda nasarawa suka kafirce bayan wucewar annabi isa da zama zamani kaɗan suka koma kafirci wa'yansu kuma sai da lokaci ya tsawo suka samu malima suka ɗora su a kan ra'ayi haka dai ake ta tafiya aka caccanza littafin injila aka yi mata ƙari aka cire abin da Allah ya faɗa aka watsar gefe aka rubuta abin da Allah bai faɗa ba aka cusa a ciki na ji da kunne na wani ya tambaya a gidan rediyon bishara na Jos ya ce wa matar da take amsa tambayoyi ranki dade ina da tambaya ta ce to menene tambayarka ya ce shi mai bi ne a addinin kirista in matarsa ta mutu ya sake aure ko kwaya zai yi sai ta ce a inda mai bi ne ba zai sake aure ba wannan da ta mutu iya matarsa kenan a duniya to in yana da bukata kuma ya zai yi ta ce sai ya biya wata mata ta biya masa bukata akwai wani cikin injila a halatta a zina dan kana da bukata ka biya wata mata ta biya maka bukata wannan amsar ta annabi Isa ce ta zo daga bakin annabi Isa wannan amsar ta zo daga injila ta zo a rubutun da Allah ya yi wa littafin injila ya aiko wa annabi Isa babu ɗaya. saboda haka mutane ba za su gushe ba suna masu saɓani walakin nikita lafu mutane sun sassaɓa fa minhum man amana daga cikin su akwai wanda ya imani wa minhum man kafara a cikinsu su akwai wanda ya kafirta walau sha Allahu inda Allah ya so makatata da mutane ba su yaki ba ai yaki sabani ne yake kawo shi ko zaman lafiya yana kawo yaki zaman lafiya baya kawo yaki sai dai sabani ya kawo yaki kuma in an yi yakin a samu zaman lafiya zuwa gaba dan mai gaskiya zai tashi ya kare gaskiya ne mai ƙarya ma zai tashi ya kare ƙaryarsa ne Allah in ya so kuma sai ya taimaki gaskiya ta jaye saboda haka Allah mai girma ɗaukaka ya ce walakin laha ya fa'alu ma yuridu sai dai Allah yana aikata abin da ya so ne min tawfiqi man sha'u wa kizlani man sha'a don abin wato datar da wanda ya so da kuma taɓar da wanda ya so wani sai Allah ya datar da shi ya zamo akan imani zai ta magana akan imani zai ta aiki har ransa ya ƙare ba zai canza ba wani kuma akan ƙarya zai ta kira akan ƙarya zai ta kawo wa abin bayanansa har shi ma rayuwa ta ƙare akan haka don Allah ya nufi taɓar da shi kuma ba wanda ya isa shiryar da shi Allah ka shiryar da mu don ikonka ya Allah wa zalika abin wa zalika al-iktilafu wal iktital bi iradatillahi ta'ala wa mushi'ati wannan sabani da wannan yaƙe-yaƙe duk gaba ɗaya da nufin Allah ne maɗaukaki sai Allah ya so hakan ya yi inda Allah ya so sai a sanya mu duk masu imani kiliya wani ba zai ji haushin wani ba balle a bata wani ba zai ƙaryata wani ba don ya yarda da shi wani ba zai nemi ƙarin ba wani bayani ba ma kowa abin da ya ji a littafi kawai ya gamsu da sai dai a dunku a yi aiki to Allah ya ce bai yarda ba ba sai an yi hakan ba za ta yiwu ba lalle za a samu waɗanda za su tsaya akan littafin da maganar manzansu babu sabawa har kwanakinsu su kare amma waɗansu kuma ba za su yarda da haka ba sai sun ƙara nasu to Allah ya sa muna daga cikin wanda ba su ƙaro ba Allah ya sa muna daga cikin wanda suka takaita a iya saƙon da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. sai Allah maɗaukaki ya ce na amanu, Allah ya ce, Ya ku da kuka imani, an fi min mara zaƙanakun, ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi, isti idadan limuƙabalatin lazina yukhalifunakum don yin tanadi wajen fuskantar waɗanda suka saba muku, wa yuqatilunakum suke ku. iz huwa sunnatullahi fil madi, don wannan hanyar Allah ce wadda ta riga ta gabata. wala tazalu mustamirratun bainal mu'minina wal kuffar ba za ta gushe ba tana mai zarcewa a tsakanin masu imani da kuma kafirai minal lafin na daga sabani waqtitalin da kuma yin yaki ma dumtum fil hayatid dunya matukar kuna wannan rayuwa ta duniya ba za a daina yin yaki ba ba za a daina sabani ba dole ma'ana manufa ba za ta zama iri ɗaya ba wani Allah yake nufi ya je ya biya shi da aljanna akan abin da ya aikata a duniya wani kuma duniya yake nufi da kuma alqur'anin zai nemi duniya to manufa za ta zamo iri ɗaya ga qur'ani a hannunka ga qur'ani a hannun wancan amma sai kira ya zamo iri daban saboda kowa akwai manufarsa wallahi da kowa manufarsa karantarwar alqur'ani ba za mu samu sabani ba Allah maɗaukaci yace wato ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min kamar an ya'ti yawm tun kafin wani ini ya zo la bai'un fihi wanda babu saye da sayarwa a cikin sa wala kullatun babu abota sadaqatun tamfa'u wata wata wata abota da za ta iya amfanarwa babu ita a wannan ranar wala shafa'atun sannan babu wani ceto wanda za a yi shi bigairi izinihi in ba da izinin Allah ba wa huwa yawmal qiyama wannan rana ita ake cewa ranar alqiyama saboda haka wal kafiruna humuz zalimun masu kafircewa wannan rana masu kafircewa abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani sune azzalimai sune wanda ba sa ciyarwa dan neman yardar Allah sai dan yabe su ba sa ciyarwa dan neman yardar Allah ga hanyoyin ciyarwa da yawa ga marayu waɗanda suka mutu a wanda iyayensu suka mutu sai ma iyayensu mata ne su kawai suke raye amma da za ka ga ‘yan kaɗan ne kake samu daga masu wadata, wanda za su rika ɗauka suna taimakawa waɗannan irin marayu, ga waɗanda suke muskinai, bayan ga jinya kuma ga rashi, amma ba za ka ga masu ɗaukan dukiyarsu suna taimakon irin waɗannan ba, ga fakirai wanda jari ya kusa karyewa saura ɗan kaɗan a rufe shago, babu abin sayarwa, amma ba za ka ga wanda ya cire zaka ya ɗauki miliyan ɗaya baiwa masu irin wannan shagon ba. Wani wani irin rayuwa ce, wani irin shauraro muke wa Alƙur'ani, Qur'ani abin da yake umarni kenan ba cewa aka ce a zo a raba zakka naira ɗari biyu da hamsin ba zakka miliyan guda dubu ɗari biyar miliyan guda dubu ɗari biyar abin da ya kamaci abin da ya kamata masu wadata su rika lura suna yi kenan wanda yake da jarin da za a samu naira dubu ɗari a hannunsa yana juyawa in aka kawo naira dubu ɗari da hamsin aka ƙara masa jarinsa ya zama dubu ɗari biyu da hamsin bai ƙara ƙarfi ba in da yana da jarin dubu ɗari biyu da hamsin sai aka kawo dubu ɗari biyu da hamsin aka ƙara masa yana da jarin dubu ɗari biyar bai ƙara ƙarfi ba da yana da jarin dubu ɗari biyar sai aka kawo miliyan guda aka bashi ba ya zama jarinsa miliyan eh, eh, da dubu ɗari biyar ba in Allah ya taimako ba shi ma sai ya ɗan cire tasa zakar ya bayar da haka da haka sai masu ba da zakka su ƙara yawa amma in rarrabawa za a yi a ba da naira dubu naira ɗari biyu da hamsin naira abin dubu a ba da naira dubu biyu a ba da naira dubu uku kowa baɗi ma sai ya yi burin a shi zakka amma in yana da jarin jarin ya ƙarfi, shi ma ba burin ya bayar zai yi ba to ya burin a shi ne ya fi alkhairi ko ya burin ya bayar shi ya fi alkhairi ya burin ya rika bayarwa shi ya fi alkhairi ba ya rika burin kullum a shi ba to haka aka ce a bada zakka a rika bada ita da yawa sannan ga bazawarai wannan hanya ce ta ciyarwa da dukiya don ɗaga addinin Allah a rika taimakon bazawarai kan rashi ya kai su zuwa ga yin zina kan rashin abinci ya kai su zuwa ga yin zina kan rashin tufafi ya kai su zuwa ga yin zina kar gidan da suke zanne ya lalace sun rasa yadda za su yi su gyara su je su yi fasikanci don su gyara gida masu wadata su ji tsoron Allah suna cire dukiya suna ba irin waɗannan mutane wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar wa anfiqu mara razaqnakum ku ciyar daga cikin abubuwan da muka azurta ku da shi min qabl an yi atiya yawmul la bai'un fihi wala kullatin wala shafa'a tun kafin wata rana ta zo Wanda babu saye da sayarwa a cikinta wanda babu wata abota a cikinta ba wanda zaka tuna cewa shi abokinka ne ka je wajensa a ranar tsayuwar alkiyama don ya taimake ka kuma ya taimake ka waye shi kai din waye kai ina zaka samu damar wannan ta ina za wannan za ta iya yiwa to tun kafin wannan ranar a ɗauki dukiyar a ciyar da waɗannan da muka ambata don neman yardar Allah wani zaka gani tsoho ne ba shi da 'ya'yan da za su taimake shi wata za ka ga tsohuwa ce ba ta da 'ya'yan da za su taimake ta to masu wadata su rika binciken irin wa'annan mutanen su je hannu da hannu su taimaka wa irin wa'annan mutanen wallahi su ga irin taimakon da Allah zai musu a duniya Allah zai ƙara musu nutsuwa a duniya Allah zai ƙara musu wadata a duniya Allah zai ƙara musu imani ranar da za su bar duniya mala'iku za su zo suna musu albishir suna cewa Allah ta kafu wala ta hazaru kar ku bakin ciki kar ku kar ku ji tsoron komai wa bishiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi farin ciki da aljannar da ake muku alkawari in kun ciyar da dukiyarku dan neman yadda Allah za a ba ku aljanna to yau muna muku albishir da wannan aljannar za ku zanna kuna jiran dako a zaman barzaku a kabarinku kamun ai busar kafan tashin alkiyama ku je ku shiga aljanna akwai daɗin da ya kai wannan saboda haka masu dukiya a dage a ciyar da addinin Allah gaba a ciyar da talakawa gaba a taimakawa marayu a taimakawa bazawarai a taimakawa fakirai a taimakawa muskinai a taimakawa waɗanda suke kulla a kurkuku wani wani kaddara ta kai shi kurkuku abin da bai taka kara ya karya ba kuɗi ne ƙila bai fi naira dubu sha biyar ba ko bai wuce naira dubu ashirin ba aka rufe shi aka ce sai ya yi wata shida kai kuma sai ka samu labari sai ka je ka bada kuɗi aka fito da shi wallahi duk masifar da ka shiga Allah sai ya fitar da kai duk da ka shiga sai Allah ya fitar da kai alkawari ne na Allah in an taimakawa addinin Allah an taimakawa musulmi Allah zai taimaki masu taimako saboda haka sai Allah ya ce a gaba Allahu Allah, la ilaha illahu ba abin bauta da gaskiya sai shi, ba a bautar annabawa ba a bautar mala'iku, ba a bauta wa uwa da uba ba a bauta wa aljanu, ba a bauta wa komai sai Allah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, wannan ita ce kalmar la ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, ba babu sarki sai Allah ba, ka san da haka ake fassarawa. la ilaha babu sarki illallahu sai Allah a'a babu abun bauta da gaskiya sai Allah ne ba wanda za a bautawa a samu tsiraran alkiyama sai Allah alhayyul qayyum rayayye ne kuma tsayayye ne adda'imul baqa rayayye ne wanda yake dawwama cikin rayuwa wanda ba ta da iyaka alqayyum kuma abin tsayayye ne albalighu fil qiyamah wato ya kai matuƙa wajen tsayawa bita da biri kalkihi wajen canza al'amarin halittarsa yanzu ɗazin nan muka idar da sallar asuba sai ga rana tana tafiya tana tafiya har biyu ta yi har biyu ta wuce muka sallaci a zahar, rana tana ƙara tafiya muka yi la'asar yana juya al'amarin halittarsa ko baya juyawa yana juyawa kuma yanzu nan jibawa sai kaga rana ta faɗi mun yi sallar magariba saboda haka alƙayyumu Allah a tsaye yake da ya jujjuya ayyuka na bayinsa don haka Allah yake faɗa a cikin suratul abin kamar yana cewa kulla yaumin huwa fi sha'anin shi Allah kullun yana cikin aikin sa ba ranar da Allah baya cikin aiki kuma ba mai iya yin aikin sa balle a ce ranar da bai yi ba wani zai yi ba wanda zai iya aikin Allah dan bai da mataimaki akan aikinsa bai da wakili bai da difiti bai da wani wanda za a ce mataimaki ne in ba wani akwai wani a'a babu shi Allah bai da abokin tarayya Allah ba a bashi shawara Allah ba a sa shi Allah ba a hara shi Allah baya yi dan wani fa'alun lima yuri mai aikata abin da ya so ne kawai ba dan wani ba wannan shine abin da Qur'ani yake karantar da mu la ta'khuzuhu sinatun wala nawm kuma barci gyangyaɗi baya kama shi balle barci Allah baya gyangyaɗi balle yi barci Annabi Musa alaihi salamu an faɗa cikin wata kissa yana magana da Allah yace ya Allah me yasa baka barci yace barci kuma Musa yace i eh, barci ya ubangiji yace a ai barci ba siffata bane ai inda zan yi barci abu zai baci yace amma Musa zanna anan Allah ya girmama annabi Musa ya zannar da shi sai ya ba shi ƙwan kaza guda biyu ya ce ya riƙe masa su ana nan ana nan ana nan annabi Musa ya gyangyaɗi sai ƙwai ɗaya ya faɗi kwash sai ya fashi da ya tashi sai ya ga saura ɗaya a hannunsa Allah ya ce ya Musa ina ƙwai kuɗi da na baka ya ce ya Ubangiji ɗaya kan barci ya kama ni ya faɗi ya fashe amma ga ɗaya ya ce to da zan yi gyangyaɗi haka sama da ƙasa za su yi da zan yi gyangyaɗi haka sama da ƙasa za su yi saboda haka barci ba sifar Allah bane balle abu gangadi ba sifar Allah bane balle barci la ta'khudhuhu sinatun gangadi baya kama Allah wala nawmun balle kuma barci saboda ne lahu ma fi samawati wa ma fil ard saboda mallakar abin da yake sammai da kasai gaba ɗaya na sani. wanda yake mallakar sammai da kasai ina shi ina barci barci ba sa bane yafi karfin barci abinan alam ma baina aidihim wa ma kalfahum ay wala in man da alladhi yashfa'u indahu waye wanda zai ceto a wurin Allah babu illa bi iznihi sai da izinin Allah din ba wanda ya isa ya ce yau alkiyama yau kowa zai gane matsayina yau zan ceci mutane na kowa yana gani to ba wanda ya isa yi wannan sai in Allah ya bashi man zallazi ya shigo indahu waye wanda zai yi ceto a wajen Allah babu illa bi iznihi sai da izinin Allah ya alamma bayna aidihim yana sanin abin da yake gaba ga halittinsa wa ma karfahum da abin da yake bayansu min amr duniya wal akhirah na daga al'amarin duniya da al'amarin lahira yanzu dukkan nan masallacin nan wallahi tallahi ya san manufar kowa duk duniya muka sa gaba Allah ya sani duk lahira muka sa a gaba Allah ya sani muna san duniya muna san lahira Allah ya sani waye me yi dan neman yardansa Allah ya sani waye kowa Allah ya san manufar kowa saboda haka alamu ma bayna aidihim wa ma ya san abin da yake gaba gare su na al'amarin duniya wa ma da abin da yake bayan in sun mutu sun bar duniyar na daga al'amarin lahira wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi kuma ba sa iya sanin komai da komai a cikin ilimin Allah a ce ai duk abin da Allah ya sani akwai waɗanda su ma sun sani babu babu su wasi abin illa bi ma sha'a sai da abin da Allah ya so yanzu wannan maganar da muke yi ta ina magana ta ta shiga ta cikin wayan nan har ta fito ta saman masallacin nan dan Allah da ya akai akai magana ta ta wannan yar wayar ta shiga ta fita ta je can kan masallaci yake ji a nesa da ilimin su suka yi wannan aikin ko da ilimin Allah da ilimin Allah inda da ilimin su ne kawai wallahi abin ba zai yi ba yanzu ka dubi keken ɗinki ka sa shi a gaba ka kare margani in kana da imani za ka ga da ya alluran nan take ɗaukowa zaren kasa ta haɗa da zaren sama ta kulle, cikin gaggawa ta je ta ƙulla na gaba ta je ta ƙulla na gaba har a ɗinka riga lokaci guda kawai a yarfe ta wannan ba aya bane a wurin mai hankali me yin keken ɗinkin nan da ilimin sai ya wannan aikin ko da ilimin Allah da ilimin Allah sai da yardar Allah abin ya to ka duba jirgi jirgi na sama da mai da iska da menene da wuta akan safa kuke akan wuta kuke akan mai kuke kan iska kuke da izinin Allah kuma ya tashi ya lura. kuma wallahi ya fi girman masallacin nan karamin jirgi shine kaman girman masallacin nan karamin jirgi ne duk wanda ya shiga jirgi zai ba da shaidar haka in ka zanna a wajen kujerar na tasa ta wannan fankar bayan nan in ka yi haka wallahi ba ka jin birin sosai sai na kawai ka ta iya ake ta amma ba za ka ji birin ba birin sai ɗan kaɗan kaɗan yadda ka san kana zanna a kujerar gidanku a tsakar ɗaki wani wurin haka za ka ji ko motsi kujerar ba ta yi amma wani wurin kuma in aje kamar an shiga gargada a mota wuri mai gargada haka za ka ji duk a saman fa wani wurin kuma ya ɗan karkace da ku haka an shigo wata makaifa a sararin saba dan Allah wannan ba wa'azi bane wallahi wannan aya ce mai girma amma a wajen masu imani to da ilimin su suka yi wannan ko da ilimin Allah da yardar su wannan abin yayi ko da yardar Allah da yardar Allah ne abin yayi saboda haka wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba za su iya kewayewa da wani abu daga ilimin Allah ba sai da abin da Allah ya so wannan wayar ta ga ta yi magana ai ma magana a nesa ka ji kai ma kai magana a ji a nesa ka buɗe abin gani ka gani ka buɗe ayoyin alkur'ani ka gani ka buɗe hadisan manzon Allah ka gani dan yanzu wata wayar sai a dura mata sahih bukhari gaba ɗaya yana cikin ta sai a dura mata ibnu majah yana cikin ta sahihu tirmidhi yana cikin ta yo abin da kake so hadisi na kaza kake so in ka danna sai ta fito ma da shi da izinin Allah ko da izinin masu ita da izinin Allah wallahi inda izinin su ne ba sai to saboda haka sai Allah madaukaki ya ce wala yauduhu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyun Allah na mulki faɗinsa ya fi faɗin mai da ƙasai. Kursi kujerar Allah ta mulki faɗinta ya fi faɗin sammai da kasai. a a ce duba cikin fatahul majid aka ce faɗin kursiyun Allah fikonta da duniya kamar fikonta da sammai bakwai da kasai bakwai ba duniya kawai ba kamar kana jirgin sama ka tafi da ruwanka na magirbi ka buɗe wundan jirgi in an zo tsakiyar jejin rugu ka jeho da wannan ruwan mugirbin za a san akwai wannan ruwan mugirbin a wannan jejin za a san yana nan ba za a sani ba to haka in an ɗora sammai bakwai da ƙasai bakwai akan kursi ba za a san suna nan ba kuma haka in aka tara sammai bakwai da ƙasai bakwai da kursiyu aka ɗora akan al'arshi su ma girman su gaba ɗaya bai wuce haka ba bai wuce kamar ka jefar da ruwan mugirbi a jejin falgoro ba a tsakiyar jejin waye wanda zai tafi nema da kafa ya samo maka shi da wuri a lokacin Don ba za a iya sanin a daidai ina yake ba to haka in aka sada sammai bakwai da ƙasai bakwai da da kursiyu aka dora kan al'arshi ba su wuce girman haka ba ya kake zato da wanda yake kan al'arshi to tunani sai Karye nisa akan irin wannan in shaidan ya raka ka zai da kai aje a a a a tsari sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim banda Allah kuma ba abin da ba wanda ya san abin da yake sama da wannan kuma aka ce gaba daya komai kuma akan ruwa yake komai akan ruwa yake qur'ani haka ya fara wa kana arshuhu alal ma'i al'arshin Allah yana kan ruwa al'arshin gaba daya yana kan ruwa yabluwakum dan ya jarrabe ku Allah ka samu ci jarrabar da ka dora mana Allah ya ce wala ya'uduhu hifzuhuma kiyaye wasan mai bakwai da kasai bakwai da kiyaye kursiyu da kiyaye al'arshi baya gajiyar da Allah wala ya'uduhu hifzuhuma kiyaye wa’yannan abubuwa ba sa gajiyar da Allah saboda me wa huwa al-aliyyul azim dan shine mabuwayi maɗaukaki kai fauka kalkihi bil shi shine wanda yake sama da halittarsa da rinjaye al'azim kuma Allah mai girma ne wato alkabir Allah shine mai girma duk wani abin da yake da girma ƙasa da girman Allah yake Me ka taka ga girman wani abu kamar yadda kake ganin girman Allah ba ka zama irin kafiran da kafiran da aka ce wa minan nasi man yattakizu min dunillahi yuhibbu andadan yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai wanda suke rukon wani su sanya shi kishi ya ga Allah suna son su kamar yadda suke son Allah suna son Allah amma suna son waɗancan ma kamar yadda suke son Allah sai Allah ya ce ba musulmi bane duk da haka musulmi sai ya ji Allah ya fi so fiye da kowa malam ya ce fa'ida ga wata fa'ida hadhihi al-aya ishtamalat ala ummahatil masail al-ilahiyya wannan aya ayatul kursiyu ta tattare wato ita ce uwar wato ta matsaloli daga matsaloli da suke zuwa daga Allah wanda za ka ƙara sanin girman Allah, ka ƙara ganin girman Allah, ka san Allah ba wanda ya kama da shi, babu shi kuma bai yi kama da kowa ba, Allah baya, baya a bin umarnin wani, Allah shi ne dole abu umarninsa, Allah baya neman shawara a wurin wani, Allah shi ne wanda in ya faɗi magana babu canji, wa zalika ƙala, wali za ƙala saboda haka Allah ya ce manzon Allah ya ce wali za ƙala alaihi salatu wa salam saboda haka manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna azama ayatun fil qur'ani ayatul kursi ayar da tafi girma a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi ayar da tafi girma a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi man qara'aha ba asahullahu malakan Ya katubu min hasanatihi duk wanda ya karanta ayatul kursiyu Allah zai aiko masa mala'ika ya rika rubuta kyawawan ayyukansa da yake na wannan ilimi mai rubutun su daban ne bayan mala'ikunka na yau da kullum akwai kuma wanda Allah ya aiko a rana saboda ka karanta ayatul kursiyu akwai karin daraja ko babu to mu rika karanta ta wa yamhu min sayyi'atihi kuma za a aiko wani mala'ikan da zai rika gogewa zunuban da kai a ranar ana gogewa har na bayan jiya har na shekaran jiya har na bara duk za a yi ta gogewa za a yi ta gogewa eh ila an ga danin tilkal sa'a har ya kai washe gari ya kwana a wannan lokacin daga wannan lokacin da ya karanta ayatul kursi har zuwa gobe yanzu kenan malam yace wa qala alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man qara'a ayatul kursi dubra kullu salatin makatubatin duk wanda yake karanta ayatul kursi a ƙarshen sallar farilla daga inda aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما هو العلي العظيم إن كرنت ونن النبي يجي لم يمنعه من دخول الجنة إلا إلا الموت ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa dan ba a shiga aljanna sai an mutu ba a shiga aljanna sai an mutu to ba abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa in dai kana karanta ayatul kursiyu a ƙarshen kowace sallah ta farilla man qara'aha idza akaza marji'ahu amanahu min ala nafsihi duk wanda ya karanta ayatul kursiyu a lokacin da zai kwanta a gadansa Allah zai amintar da shi daga abin da yake tsoro Allah zai kare ka a cikin wannan dara yace wa jarihi wa jari jarihi har ma makocinsa har ma makocin makocinsa duk Allah sai ya kare su saboda kai makocinsu ka karanta ayatul kursi wal itiyanu abin mm, wal itiyanu ko ko me yace wal ayatu wal abayatu kai wal abayatu haulahu har ma gidajen da suke kewayensa gabar da yamma kudu da arewa duk Allah sai ya kare su saboda ya karanta ayatul kursi me yake nuna mana falalar ayatul kursi lalle in mun mun karanta mun yi sallah ta farilla muka ce assalamu alaikum to mu karanta ayatul kursi a ƙarshe kafin mu karanta shauran wasu abubuwa dama daga ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku sai ka ce allahumma anta salam wa minka salam tabarak sai ya zal jalali wal ikram in ka tsara ma ka ce allahumma la mani alima a ɗaita. wala muɗi lima manata wala yanfa'u dhal kaljad zai kashe Allah ka ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm zuwa karshe Allah ya bamu dacewa sai Allah ya ce summa zakara hukum atba'i tilkal tilkal ahkami sannan Allah zai ambata mana masu bin ma'abuta wannan hukunci iz lam takun fitnatun bainal mu'minina wal eh, eh, wal kufar wato domin fitina ba ta gushewa iz lam takun fitnatun domin fitina ba ta kasancewa bainal mu'minina wal kufar tsakanin kafirai da tsakanin musulmi da kafirai ko kuma tsakanin masu imani da kafirai wa wasafa kullu nau'in minha sannan kuma Allah zai abin siffanta mana kowanne nau'i daga cikin su bin nasabati lima masaka bihi min al ahkami dangane da abin da kowa ya riko da shi na daga hukunce hukunce fi hiddin yawiya wa misaluhu fil akhirah a cikin rayuwarsa ta duniya da kuma yadda misalin kowa zai kasance ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce la ikraha fid dini babu tilas a addini ya jama'a babu tilas a addini to amma wa'ansu suna yi wa wannan aya wata munguwar fahimta ya ce ai ba za a tilasta ni akan yin abu ba sai na ga dama ba haka ake nufi ba duk wanda ya ce la ilaha illallah Allah ramma sallah dole ce ko ba dole ba azumi tilas ne ko ba tilas ba zakka in yana da abin zakka tilas ne ko ba tilas ba zuwa aikin hajji tilas ne ko ba tilas ba tilas ne akan mai wadata sannan da'a ga iyaye tilas ne ko ba tilas ba ne to abin da ake nufi da la ikraha fi dini babu tilas ga addini in kana da bayi musulmai da maza da mata kana da bayi kafirai maza da mata kana iya sawa tunda yanzu azumin ramadana ne kana iya cewa duk musulmin nan kar kowa ya je aiki na hutar da shi sai watan ramadana ya wuce ko kuma kafirai ku tashi ku je ku yi min aiki wannan abin da zaka iya yi tsakanin su da kai amma baka isa ka ce wancan da kai da ke da wane dole yau ku musulunta kuna kafirai ba ba a ce ka tilasta su su musulunta ba amma yanzu suka musulunta to su a cikin jimlar musulmi wajen tausayawa da kake yi za ka iya cewa musulmi iya aiki rabin rana za ku rika yi ku dawo sha biyu ku zanna ku huta ku kuma wanda ba musulmi ba sai karfe shida na yamma ku dawo za ka iya haka a matsayinsu na bayinka kuma ko zuwa kai ka sayo su a kasuwa suka zama bayin naka ko wurin yaƙi aka je da kai aka raba gani ganima aka baka bayi musulmi da bayi ai aka baka bayi kafirai ba dama ka tilasta suka ce sai sun musulunta dole shine la ikraha fid dini babu tilas ga addini ka tilasta mutum ka ce dole sai ya musulunta ba a yadda ba za ka ga wani don tsabar kasada sai ya zo ya ce aka rama to yanzu mace ce kirista ta ce za ta musulunta don ta aure ni kuma sai ta musulunta din na aure ta <laughs> ka gada don Allah za a yi auren sai ka ce ba za ka aure ta ba ba za ta aure ka ba ka canza mata wani musulmin in ta ce kowane musulmi ba za ta aura to shi kenan da gaske take addini amma in ba haka ba yanzu dan kai ta musulunta da za ku yi fada da ita bayan ka aure ta in kuka fada da ita sai ka ganta da Bible ta koma church dama dan kai ta musulunta ba dan Allah ba saboda haka la ikraha fid dini babu tilastawa wajen shiga addini ai ala dukuli fihi wajen shiga addinin idza kaza al kuffaru li hukm al islami in dai kafirai suka kaskantar da kai ga hukuncin musulmi sun yadda za su biya haraji sun yadda za su biya rabeno kudin kasuwa sun yadda dugarin da za su ka ɗauko kayansu za su sayar a garin musulmi za su bada da kudin rabeno to shi kenan ba za a ce musu dole sai sun musulunta ba sai su je su ta shan giyarsu su ta cin karansu su ci aladansu su zo su yi kasuwanci a kasuwarku amma ba za su kawo giya kasuwar ku su sayarwa eh suna nan a kafiransu kuma duk wanda ya kashe su sai an tambaye shi sai ya biya diya in musulmi ya yi yaya eh kudin kasuwa Eh, in a ka'ida ne sai a ce to ku ɗauki kayan ku ku koma garin ku ku sayar ba za ku sayar mana a nan ba mu ka'idar da muke take tsakanin mu da ku in kun sayar da kaya a kasuwar mu za ku ba da rabon kuma ai musulmin garin ma suna biya kuma ya wani arne zai zo ya ce ba zai biya ba ai wannan kaga ne ne ba zai yi ba saboda haka kada ta bayyana rushidi min algai haƙiƙa shari'a ta bayyana an gane bambancin ta tsakaninta da fata gane a ina shirya take kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah a ina bata yake duk inda ba kalmar shahada bace a nan bata yake wa man yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce wa gumaka wa yu'min billahi yake imani da Allah faqad istamsaka bil urwati wusqa haqiqa yayi riko da igiya amincacciya aka ce hamdulillahi abdullahi mamdudun minas sama'i ilal ardi igiyar Allah mai ƙyaƙiya ce daga sama zuwa ƙasa, zuwa wajen bayinsa, duk bawan da ya riƙe wannan igiya ɗin igiyar za ta ja shi har zuwa aljannar firdausi. Ita ce kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya riƙe ta bai yi gargar da ita ba bai sake wani abu ya lalace daga daga kalmar shahadar ba to insha Allah zai je har aljannar firdausi da rahamar Allah. saboda haka Allah madaukaki yace lam fisama laha babu yankewa game da ita ai lan qida laha babu yankewa game da wannan igiyar wallahu sami'un lima yuqalu Allah mai ji ne game da abin da bayinsa suke faɗa sami'un kuma alimun kai kuma Allah masani ne bi ma game da abin da bayi suke aikatawa To Allah muna roƙonka ka taimake mu da aikata mai kyau Allah ka taimake mu da faɗan mai kyau Allah ka taimake mu da kyakkyawar aƙida wadda ta yi daidai da abin da ka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ita don mu zamo muna daga cikin mutanen kwarai da ka yadda da su Allah muna roƙonka ka hana mu tabewa Allah ka tsare mu daga tabewa Allah ka shiryar da mu ka shiryar da Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da matanmu Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da malumanmu Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da shugabanninmu, Allah Ubangiji ka taimake mu da cikawa da kalmar shahada ranar da muka zo barin wannan duniya. A lokacin da muke zanna cikin duniyar kuma, Ubangiji ka taimake mu da riko da alƙur'ani, ka taimake mu da riko da sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah muna roƙonka ka baiwa majinyatan mu lafiya, irin su baban garba da suke kwance a gida ba lafiya, Ubangiji Allah ka ba su lafiya, wayanda suke asibiti, Allah ka ba su lafiya, wanda suke tafa da jinya, Allah ka ba su lafiya, Allah ka taimaki kowa akan manufa ta alkhairi Allah ka sa wannan wata muna daga cikin waɗanda za a yanta su muna daga cikin waɗanda za a gafarta musu muna daga cikin waɗanda za mu zama ba mu da laifi komai Allah ya gafarta Allah muna roƙonka ka ƙara zannar da mu a wannan ƙasa ta mu Najeriya lafiya abubuwan da suke faruwa a jihohi daban-daban ubangiji Allah ka kare wannan jaha daga abubuwan da suke faruwa a wannan jaha masu yin wa'annan abubuwa Allah ka shiryar da su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa bane Allah ka ɗora musu masifar da tafi karfin su Allah muna roƙonka ka zandar da bayin ka lafiya ka tsare mu daga dukkan abin da muke ki Allah ka taimake mu da abin da muke kwaɗayi Allah ka taimake mu da abin da muke ganin alkhairi ne a gare mu ya Allah in ka san shi alkhairin ne Allah ka biya mana bukata da irinsa in ko mu ne muke san abin ba alkhairi bane a gare mu a cikin iliminka to ya Allah ka ba mu abin da zai zamo shi ne alkhairi malam kai mana addu'a ubangiji Allah ka biya mana bukatun duniya da lahira bismillah wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh